الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta talata sha tara ga watan jumadal ula alif da ɗari hudu da arba'in da hudu wacce sai daidai da goma sha uku ga watan disamba shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi a shifa da ta'arifi haƙoƙin mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam littafin da yake karantar da mu matsayi da martaba da wajabcin bin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan karatu ko kuma malamin da ya rubuta wannan littafi shine al-allama al-qadi iyad rahimahullah sannan wannan karatu yana zuwa ma masu saurare daga masallacin bilal ibn rabah radiyallahu an wanda ke kan titin kumaye a cikin prp junction karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya satin da ya wuce mun kwana a shafi na 47 bangare na biyu daga cikin wannan littafi sannan mun kwana a darasi na 105 fasalin da yake mana bayani fil wurare waɗanda ake so a yawaita yi wa annabi salati a cikinsu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wuri na farko da muka karanto a cikin wancan karatu wato shine bayan tahiya kuma kafin sallama a cikin sallah kenan to shin a zama na farko ne koko zama na biyu sannan menene hukuncin wanda bai yi ba mun karanto maganganun malamai akwai waɗanda suke ganin sallar ta bata cika ba wasu suna ganin sallar ma ta lalace misali duka mun karanta wasu kuma suna ganin babu damuwa to amma abu mafi soyuwa shine kai salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to yau insha Allah zamu tashi a darasi na 106 shafi na 48 wa qala ibn ata ibn ata yace rahimahullah an ga wurin ko Liddu an iya wa ajinixatun wa asbabun wa aukat. Addu'a tana da rukunai, tana da fikafikai, tana da dalilan da za su sa a anshe ta sannan kuma tana da lokuta. Awu ba guda huɗu rukunai, fikafikai, sababa lokuta. Fa inuwa faka aukanahu kawai? idan addu'a ta dace da rukunnanta takan ƙarfafu wa in wafaqa ajnihatahu tara fi sama idan kuma ta dace da fukafukanta ka san dama fiffike mai ake da shi tashi sai ta tashi zuwa sama wa in wafaqa mawaqitahu faz idan addu'a ta cimma lokutanta to sai ta tsira wa in wafaqa asbabahu anjah in kuma ya cimma sabubbansa sai ya kubuta fa arkanuhu hudurul qalb rukunan alula shine halatto da zuciya rukunan addu'a halatto da zuciya ma'ana ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna allaha la yaqbalu du'a min qalbin lah wato Allah subhanahu wa ta'ala baya ansar addu'a daga rafkananniyar zuciya kana addu'a amma hankalinka na wani wuri to don haka rukunan addu'a hudurul qalb halatto da zuciya warriqa da kuma sassauci walistikana da kankan da kai wal wato da tawadu'i kai ka gane kai bawa ne kai mai rauni ne Allah subhanahu wata'ala shine mai ƙarfi kai makaho ne shine mai gani kai kurma ne shine mai ji kai mai nema ne shine mai badawa ana fahimta shine mahalicci kai ne abin halitta duk ka gane wannan wata'alluqul qalbi billah sannan zuciya ta ratayu da Allah subhanahu wata'ala baka nema baka bukata baka da tunanin wani wurin wani sai shi Allah subhanahu wa ta'ala wa qat'uhu min al-asbab sannan zuciya ta yanke daga dukkanin wani dalili sai dai ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa ajnihatuhu sidqu fukafukan addu'a gaskiya Kazanto mai gaskiya a wurin maganarka mai gaskiya a wurin mu'amalarka mai gaskiya a wurin komai naka wato da ayyukanka da maganganunka ka kasance mutum ne mai gaskiya ana fahimta shi sa daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake yawaitawa kamar yadda muka karanto a wani lokaci can yakan ce Allahumma inni as'aluka sabata alal ana fahimta inni as'aluka sabata fil amr wato ina neman addu'a wato taimakonka ka bani tsayuwa a cikin al'amari wal azimata ala da kuma jajircewa kan shari'a wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik Allah ina neman addu'a wato ina roƙonka abinda zai wajabta mani in samu rahamarka sannan da manya-manyan gafararka Allah subhanahu wa ta'ala nake nema wa as'aluka shukra ni'matik wa husna ibadatik Allah ina roƙonka shukra ni'matik in iya gode ma ni'imarka jin nan da ka bani wani baya ji ganin nan wani ya makance ɗanɗano wani bai jin ƙanshi bai jin wari to ni ko duk Allah ka bani dama in zauna in ce Allah na gode maka wa as'aluka shukra ni'matik wa husna ibadatik sannan ka bani daman wato kyawan bauta gare ka to ba shi nake so in ce ba sai annabi cikin addu'ar alaihi salatu salam ya ci gaba da cewa wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa Allah ina roƙonka tsabtatacciyar zuciya wacce ba zan nufi wani da sharri ba ba zan kwana da tukuki da damuwar wani ba sannan ka bani baki mai faɗin gaskiya ana fahimta to duk sanda mutum ya zama da cewa yana gaskiya yana kamanta gaskiya to gaskiyar nan za ta ɗaura shi akan nagarci nagarci ko yakan ɗaura mutum akan hanyar aljanna mutum ba zai lazumci gaskiya ba ya dinga kirda don gaskiya a duk cikin abin da zai yi face sai Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi zuwa ga hanyar aljanna wa mawaqituhul ashab lokutan amsuwar addu'a goshin fitowan alfijiri jam'u sahab الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأصحاب كم يتي كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأصحار هم كاغني سنة إلا آل لوط نجيناهم بصحاب دبدا هدوة الفجري واتوشيني صحاب لوكتا أنصار الدعاء كينا ana fahimta wa asbabuhu sabubbansa wato dalilan da za su addu'ar ta ansu as-salatu ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato shine kai wa annabi salati alaihi salatu wasalam kaga rukunai kenan ga fukafukai ga sabubba ga kuma lokuta wa fil hadith yazo a cikin hadisi addu'a bayna salatayn la yurad addu'a tsakankanin sallola guda biyu ba a mai da ita wa fi hadisin akhar a wani hadisin kuma daban amma shi bai inganta ba wannan da zamu karanta kullu du'ain dukkanin wata addu'a mahjubun wato shamakakkiya ce duna sama wato ƙasa da sama fa idza ja'at as-salatu alayya idan salati yazo gare ni sa'idar du'a sai addu'ar ta hau sama wannan hadisin bai inganta ba wafi du'a ibn abbas a cikin addu'ar abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma alladhi rawahu anhu hanash wanda hanash ya rawaito daga gare shi faƙala fi akhirihi sai ya ce a cikin ƙarshen addu'a wastajib du'a'i Allah ka an mani addu'a ta summa tabda'u bis salati ala sannan sai ka fara addu'arka da yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati fataƙulu sai ka ce allahumma inni as'aluk allah ni ina roƙonka an tusalli ala muhammad kayi salati daɗin tsira ga muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abdik bawanka wa nabiyik annabinka wa rasulik kuma manzonka afdala ma sallaita mafificin tsira ko salati da kai ala ahadin min khalqik akan wani mutum daya daga cikin bayinka ajma'in dukkanin su gaba daya amin malaci amin imam suyuti ne ya rawaito wannan hadisi rahimahullah amma bai ambato isnadin sa ba don haka za ana sauraron shi Allah ya ji kansa har sai ya ambato isnadi wa min mawatin salati alai daga wurare kuma da ake yi masa salati sallallahu alaihi sallam wuri na biyu a inda zikri a lokacin da aka ambace shi wa sama'is ne da kuma jin sunansa auki kitabe ko kuma rubuta sunan nasa aw inda al ko kuma a lokacin kiran sallah wa qad haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin abin da imamu tirmidhi rahimahullah ya rawaito kuma hadisi ne sahihi ya ce rogima an furajulin hancin wani mutum ya turmuza zokirto inda wanda aka ambace ni a wurinsa a gabansa falam salli alai sai ya zanto bai mani salati ba bai ce sallallahu alaihi wasallam ba wannan hancinsa ya turmuza wa kariha ibn habib dhikran nabi ibn habib ɗaya daga cikin taliban imamu malik radiyallahu an ya kyamaci ambaton annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda zaf a lokacin da mutum zai yanka saboda in za a yanka mai ake cewa bismillah wallahu akbar wa kariha suhnun suhnun ɗaya daga cikin ɗaliban imamu malik rahimahullah shi ma ya kyamaci as-salata alaihi wato yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda ta'ajjub a lokacin da abu ya ba mutum mamaki ana fahimta lokacin da abu ya baka mamaki yace to ni na kyamace ayi salati a lokacin nan sai da ce subhanallah ana fahimta wa qal sai yace la yusalla alaihi ba ai masa salati shi annabi alaihi salatu wassalam illa ala tariqil ihtisab face ta hanyar tsammanin samun lada wa talabi sawab da kuma neman lada al-ihtisab shine tsammanin samun lada man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi to kaga ko abu ya baka mamaki kai salatin ne amma ba kokarin kake ka nemi lada ba to amma kuma duk inda ake so ai salatin ana so ne kayi shi ne da nufin Allah subhanahu wataala ya baka lada سود من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة أنا فهمتها وقال أصبغ عن ابن القاسم دوك أنا طالبا إمام مالك ني رحمة الله عليه أصبغ ياج موطنان ولا ليقنا بيو لا يذكر فيهما إلا الله با وندعكي أنبتو أوراران سي الله سبحانه وتعالى الذبيحه a lokacin yanka bismillahi allahu akbar wal utaf a lokacin da mutum ya atishawa kace kai atishawa me ka ce alhamdulillah ba a ambaton kowa a wurin sai Allah subhanahu wataala fala taqul fihi ma ce a cikin waɗannan wuraren guda biyu ba da zikrillah bayan ambaton sa subhanahu wataala muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam karka faɗi wannan jimala walau qala ba'da dhikrillah idan da mutum zai ce bayan ambaton Allah subhanahu wata'ala sallallahu ala Muhammad wato Allah ya dadin tsira bisa annabi Muhammad alaihi salam lam yakun tasmiyatan lahu ma'a Allah haka din bai zamo ambaton annabi bane tare da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qalahu ashab imamu ashab shi ma ya faɗi makamancin wannan magana rahimahullah duk ɗaliban imam malik ne ƙawala yana cewa wala yanbaghi baya kyautuwa an tuj'ala salatu a sanya salati ala nabi ga annabi sallallahu alaihi sallam fihi a cikinsa istinanan ne ko istibanan na istinanan to mu gyara namu saboda kace istibanan da istinanan kalmomi ne mabambanta istibanan wato bayyanuwa amma istinanan sunnantawa na yawa to baya kyautuwa a sanya yi wa annabi salati sallallahu alaihi sallam ya kasance sunna ce wato a wannan wuri kenan na atishawa da kuma yanka saboda ba a samu ana yi ba warawan nasa'i إمام النسائي رويته رحمه الله عن أوس بن أوس دقى أوس أن أوس عن النبي دقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة أمرني يا ذو كيف إيه دقى كما حديثي صحيحي واند أبو داود يرويته رحمه الله النبي عليه الصلاة والسلام ya yi umarni da a yawaita masa yin salati ranar juma'a kowace juma'a wa min mawatini salati wassalam daga wuraren da ake nema masa tsira da aminci wato a masa salati wuri na uku dukhulul masjid a lokacin da mutum ya shigo masallaci qala abu ishaq abu ishaq ya ce bin sha'ban dan sha'ban rahimahullah ya ce wa yanbaghi liman dakhala masjid ya kyautu ga dun mutumin da ya shigo masallaci an yusalli ala annabi yayi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati ala ali da kuma alayansa wa yatarahama alai sannan ya roƙa masa rahma wa barika alai yayi masa albarka wa ala alihi da kuma alayansa wa yusallima taslima sannan kuma ya sallama sallamawa ko kuma ya miƙa wuya miƙawa wa yaqul sai ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك ابن ماجه رويت wannan hadisi kuma sahihi ne rahimahullah abinda kace da sunan Allah Allah ka daɗi tsira da aminci ga annabinka alaihi salatu Allah ka gafarta mani zunubaina sannan ka buɗe mani ƙofofin rahamarka a wannan wurin ana yin salati ga annabi alaihi salatu wassalam wa idza kharaj haka idan mutum ya fito daga ina masallaci fa'ala mithla zalik zai aikata kwatankwacin irin wancan aiki da yayi wa yaqul wa ja'ala mawdi'a rahmatik fadlak sai ya sa a madadin rahma sai ce bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي saboda ai yanzu yanzu da ka zaka shigo ka zo neman dacewa ne rahama kake nema yanzu da ka ida ka karkare zaka tafi neman abinci an gane hikima to a wata a wani kare ma zaka ce rabbi ifinni min ash-shaytanir rajim Allah ka kare ni daga shaytani korare daga rahamarka a wannan wurin ana salati to amma sai dai abin damuwa shin wannan mu ya iya wannan addu'a ko ko sallafa muke daga fitowa gida ma wanda zaka fito kace Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an yasani nura wa fawqi nura wa tahti nura wa amami nura wa khalfi nura waj'al li nura wannan riwaya bukhari kenan akwai su riwaya kuma a cikin sunan waj'al fi 'azmi nura wa fi kaza nura wa waj'al ga sunan shin muna yin su an iya su koko kawai kama hanya kake kawai kai ka zo masallaci a aili misli haza falyamal al'amil abinda ke tantance aiki kowa na tsere to amma kyautata aikin da shi ake samun tseriya kamar shago ne ana fahimta ka bude shagon kan aski ka gyara shi ka kawata ta kawata nan ko an zo an ga tarin suma nan, ga abin nan ɗin rake nan, ga can ga nan kana ga wanda zai fi kwastoma wanda ya gyara ta haka al'amarin yake haka ibada haka take lokacin da ka matsa kaimi gashi sallah kuka yi tare amma saboda kai ka bi process ka bi abin daki daki gaba gaba sai ka ga ladar da zaka samu ta dara mata dan uwanka kaman aiki ne a irin na company misali ba ana appraising ba misali za ga wani ya zo an yi promoting work ai demoting din shi bai yasa saboda shi wancan is regular yana da punctuality halattowa da wuri yana kula da aiki yana cap cap cap shi ko wannan ba ruwan shi an ba shi kwairi an kara an nanata da haka in aka zo a present sai ga an bai shekara takwas yana nan aure daya to haka muke kuma a wurin Allah subhanahu ta'ala mu koma kan karatu wa qala amru ibn dinar fi qawlihi ta'ala amru dan dinar ya ce cikin faɗin sa subhanahu wa ta'ala fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum in kuka shiga wani gida ko wasu gidaje to ku yi makawunan ku sallama suratun nur aya ta 61 qala sai ce ni abin da na fahimta anan in lam yakun fil ahad in ba wani mutum ɗaya a cikin gida fa ka ce assalamu ala annabi amincin Allah ya tabbata ga annabi alaihi salatu wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh da rahmar Allah subhanahu ta'ala da albarkunsa assalamu alaina wa ala ibadillahi <coughs> as-salihin wato amincin Allah ya tabbata a gare mu <coughs> da bayin Allah na gari yace to abinda na fahimta abinda zaka yi kenan ka shiga <coughs> gidan da ba kowa ana fahimta sai ka ce assalamu ala ahli baiti wa rahmatullahi wa barakatu wato amincin Allah ya tabbata ga mutanen gidan nan da rahmarsa da albarkunsa wannan ya zama na ba kowa a gidan kenan an fahimta qala <coughs> yace qala ibn abbas abdullahi ɗan abbas yace radiyallahu anhuma almuradu bil buyut huna abinda ake nufi da buyut ɗakuna a nan ko gidaje shine almasajid wato masallatai wa na an Imamun imam an-nakhai yace rahimahullah Idan lam yakun fil masjid ahad in ba wani mutum ɗaya a cikin masallaci faƙul to ga abinda zaka ce assalamu ala rasulillah amincin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa idza lam yakun fil baiti ahad idan ba wani mutum ɗaya a cikin gida kaga wancan a masallaci ne wannan kuma a gida fa sai ka ce assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin sannan amincin Allah subhanahu ta'ala ya tabbata ga bayin Allah nagartattu kaga dai duk yadda abun yake kai ma kama kanka sallama wa an alqama an samo daga alqama rahimahullah yana cewa idza dakhalta almasjid ko idza dakhaltu almasjid in na shiga masallaci aqulu nakan ce assalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu wato amincin Allah su tabbata a gare ya kai wannan annabi da rahmarsa da albarkunsa subhanahu wata'ala sallallahu wa mala'ikatuhu ala Muhammad Allah kai daɗin tsira da mala'ikunka su ma su roƙa masa daɗin tsira ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa nahuhu makamanci irin wannan magana an ka'ab an samo ta daga ka'ab radiyallahu an idza dakhal in ya shiga masallaci abin da yake faɗa kenan wa idza kharaj in ya fito masallacin ma haka yake faɗa wa lam yadhkur sala. salah amma shi bai ambato salati ga annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam <clears throat> ibn sha'ban ibn ya kafa hujja rahimahullah cikin abinda imam tirmidhi ya rawaito rahimahullah lima zakarahu bi hadisi fatima wato ga abinda shi ibn alqama ya ambato da wani hadisi na fatima binti rasulillah diyar annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa annan nabi cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaf'aluhu idza dakhala al-masjid annabi ya kasance yakan yata idan ya shiga masallaci to wannan hadisi Imam al-Albani rahimahullah yace hasan ne amma wasu daga cikin malaman sun ce hadisi ne munqati bai inganta ba an fahimta da wannan rikici ne na malaman hadisi Eh, kowane irin masallaci kowane irin masallaci a cikin nan in kana tahiya yaya kake cewa <laughs> ai ba masallacin madina kake ba dan haka kowane masallaci ne eh muna fahimta to wa mithluhu an abi bakr ibn amr ibn hazm irin wannan magana an samu ta daga abubakar ɗan hazm ɗan amru ɗan hazm rahimahullah wa zakara salama wa rahma shi a riwayarsa ya ambato rahma ya ambato sallama wa qad zakar na al Akhirar akhir al qism malati mun ambato wannan hadisi a ƙarshen yankin nan war ikhtilafa fi alfazi da kuma sabanin da aka samu a cikin lafuzansa ma'anan an kai wurin kenan malam zai ƙara mana bayani ومن مواطن الصلاة التي مضى عليها عمل الأمة daga cikin wurare da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati wanda aikin al'umma ya shuɗe a kai walam tunkirha al'ummar kuma bata kyamace haka ba bata musa ba as-salatu ala annabi shine yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alihi da kuma alayensa dangoginsa kenan firrasa'il a cikin wasiƙu wa ma yuktabu ba'da basmala da kuma duk abin da za a rubuta bayan basmala bayan an rubuta basmala na ayi tsallage na to wa min mawatini salati alaihi aidan daga wuraren da ake yi masa salati kuma as-salatu alal janaiz wuri na hudu kenan yin sallah wato yin salati akan sallar gawawwaki wa dhukira an abi umama an ambato hadisi daga abu umama shine sa'ad bin sahal bin hunayt al-ansari annaha min as-sunnah cewa yi wa annabi salati sallallahu a cikin sallar janaza wannan aiki ne yana daga cikin sunna a kabbara ta nawa ne ake yin salatin jama'a kabbara ta biyu ta farko fatiha ta biyu sai salati ga annabi alaihi salatu wasalam wannan aiki yana ɗaya daga cikin ayyukan sunna ana fahimta to sai wuri na biya wa min mawaqin salati allati mada alaiha amalul umma daga cikin wuraren da ake yin salati wanda aikin al'umma ya shuɗe a kai walam tunkirha al'umma ba ta musa ba as-salatu ala annabi yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi da alayensa fi rasail a cikin wasiqu wa ma yuktabu ba'da al-basmala da kuma rubutun da ake yi bayan an rubuta basmala ma misali kaga ai mutum ce abin nan bismillahir rahman cikin muqaddima inna alhamdulillah kaza kaza kaza was salatu wa inna khairal hadi kaza kaza to wannan bayan basmala ana rubuta salati aikin al'umma ya shuɗe haka ba kuma wanda ya ce a'a wannan bai halatta ba walam yakun hadha fi sadr awwal wannan yin haka din bai kasance a karni na farko ba wa uhdisa an kage shi ne inda wilayati bani hashim a lokacin da banu hashim suka dinga shugabanci fa bihi amalun nas sai aikin mutane malamai ya tafi akan haka fi aqtaril ard a cikin sasannin ƙasa wa minhu kai daga cikin malamai ma man yahtimu bihi aidan alkutub akwai wanda yake cika sa rubutun littafin sa da yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati misali kamar yace wa ila huna muntahahu salatu was ala sayyidina muhammadin wa ala kaza kaza kaza so da yawa akan ga haka ko to shine bayanin da malai yake wa qala sallallahu alaihi wa wa sallam annabi tsiyawa da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man salla alayyafi kitabin <clears throat> don mutumin da ya yi mani salati a wani littafi nashi da ya rubuta lam tazalil mala'ikatu tastaghfiru la mala'iku ba za su bushe ba suna roƙa masa gafara ma da masni fi zalikal kitab matukar sunana na cikin wannan littafi wannan hadisi ne mawdu kazagge ne saboda a cikin sa akwai wani mutum ana kiran shi Yazid ibn Ayyad Imam Malik da wani sa radiyallahu anhu sun kareta sun ce makareci ne duk inda ka gansa ga tambarin sa haka kuma akwai Bish ibn Ubayd shi ma makareci ne don haka hadisin tsagagge ne ana fahimta <clears throat> to حدثنا أبو القاسم خلف بن إبراهيم المقري أبو القاسم يابا ملاباري سننشي خلف أن إبراهيم المقري الخطيب من خطبة رحمه الله وغيره كيد وننسما قال ياتي حدثتني كريمة بنت محمد كريمة إير محمد تابان لاباري قالت تاتي حدثنا أبو الهيثم أبو الهيثم يابا ملاباري حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف يابا ملاباري حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل يابا ملاباري حدثنا أبو نعيم أبو نعيم يابا ملاباري حدثنا الأعمش أعمش يابا ملاباري عن شقيق بن سلمة عن سامودك شقيق عن سلمة عن عبد الله بن مسعود daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yaji idza salla ahadukum falyaqul idan mutum daga cikin ku yi salla to ya ce attahiyatu lillah kyawawan gaisuwa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wassalawatu wat tsarkakan salati da daɗaɗa sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala assalamu alaika amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da rahmatsa wa barakatuhu da albarkunsa assalamu alaina mu ma amincin Allah subhanahu wata'ala ya tabbata a gare mu wa ala ibadi Allahi salihin kuma amincin Allah ya tabbata ga bayin Allah subhanahu wata'ala nagartattu fa innakum idza qultumuha to ku idan kuka faɗi wannan irin wannan addu'a a cikin sallah asabat kullu abdin salihin fis sama'i wal ard wannan addu'a za ta shafi za ta sami kowane bawa na Allah nagari cikin sama da kuma ƙasa hadisi ne wannan bukhari da muslim rahmatullahi alaihima sune suka rawaito shi <coughs> malam ce hadha ahadu mawatin taslimi alai wannan na ɗaya daga cikin wuraren da ake yi wa annabi sallama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sunnatuhu sunnasa awwalu tashahhud a farkon tahiya shine ake fare wa qad rawa malik an ibn umar imam malik ya rawaito cikin muwatta radiyallahu anhu annahu kana yaqul ya kasance yakan ce zalika irin wannan idza faraga min tashahhudin idan ya karkare tahiyarsa wa arada an yusallim yayi nufin sallama to sai karanta wannan kuma kafin ya sallama wastahabba malik fil mabsut imamu malik a cikin wani littafi mai suna mabsut ya so kwarai an yusallama bi misli dhalik qabla salam ay sallama da irin wannan addu'a da muka karanto yanzu gabanin ay sallama qala muhammad ibn maslama muhammad dan maslama radiyallahu anhu ce arada abinda malam yake nufi ma jaa an aisha ta ibn umar shine abinda aisha ta rawaito abdullahi dan umar shi ma ya rawaito radiyallahu anhum annahuma cewa su biyu kana yaqulani inda salamihima da aisha da abdullahi dan umar radiyallahu anhuma sun kasance suna faɗi a lokacin sallama su assalamu alaika ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatu da rahmatsa da albarkunsa assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma bayin Allah na gari su ma amincin Allah subhanahu ya tabbata a gare su assalamu alaikum wa rahmatullah sai su yi sallama a hadisin sahihi ne imamu malik ya rawaito a cikin muwatta ana fahimta wasta'abba wato a cikin littafin shi na mabsut a cikin mabsut ya rawaito wasta'abba ahlul ilm ma'abuta ilimi sun so an yanwi al-insanu aina salame wato mutum yayi nufi a lokacin sa kulla abdin salih kowane bawa na gari kai nufin wannan sallama shi kake ma fi sama a cikin sama wal ardi da kuma ƙasa min al mala'ika shin na mala'iku ne wa bani adam shin dan adam ne wal jin da kuma aljanu duka gaba daya qala malik fil majmu' imam malik ya ce a cikin littafin majmu' radiyallahu an wa uhibbu lil ma'mumi ni na so ga mai bin sallah idan sallama imamu an yaqul idan limamin ya sallama to mai bi yace assalamu ala nabi amincin Allah su tabbata ga annabi wa rahmatullahi wa barakato da kuma rahmatsa da albarkunsa assalamu alaina amincin Allah su tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin da kuma bayin Allah na gari in ya kawo nan sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah malamai an fahimta to waɗannan wuraren su ne a takaice amma wuraren da ake yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun kai kusan wuri arba'in idan Allah ya huwace mana ya bamu iko muna son mun sauke wannan littafin zamu sa jala'ul afam fi hukumin salati ala sayyidil anam na ibn al shi ya kakkawo wuraren da kuma amfanin da mutum ke samu matuƙar yalla zimci yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati maganin kowace fitina ce maganin kowace damuwa ce ana fahimta malam ya kawo to wannan Allah ya taimake muka sauke shi to shi nake da tunanin musa sai abin ya zo to kan tsari mun sauke a shama'ilul muhammadiyya duk da yana kan layi yanzu ga ashifa to sai kuma wancan jalawul afham har ma abin da zamu gano cewa da ashe ma muka yi sake da shi to ni ma bari runguma wa alaikum salam Allah kai Allah sarki <laughs> gaskiya ne gaskiya ne ai haka ne abubuwan suke faruwa don haka aka rike sun Allah da wurare daban-daban da kuma sigogi da suka zo duka kusan guda bakwai ɗin nan duka ya kawo su akwai mai tsawo akwai matsakaici akwai yar gajera duk wanda ka riƙe kuma yarinya da asali ana fahimta to faslun yanzu rabewa a cikin wannan fasli fi kaifiyati salati alaihi wa taslim yanzu a karantar da mu ya ake masa salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malam kalimuna tare ko yawa yaya ake yin salati حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه أبو إسحاق يا بام شن إبراهيم أن جعفر ما لم يفقه بقراءة علينا كرن تامس يا سولارين حدثنا القاضي أبو الأصبغ القاضي أبو الأصبغ يا بام لاباري أخبرنا أبو عبد الله بن عتاب abu abdullah dan attab ya ba مولا labari حدثنا أبو بكر بن واقد <clears throat> أبو بكر بن واقد يا مولا لاباري وغيره كيد وننسى حدثنا أبو عيسى أبو عيسى يا مولا لاباري حدثنا عبيد الله عبيد الله يا مولا لاباري حدثنا يحيى يحيى يا مولا لاباري حدثنا مالك مالك يا مولا لاباري عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم daga abdullahi dan abubakar dan harin an abihi daga mahaifinsa an Amri ibn sulaim az daga amru dan sulaim mutumin zuraq annahu qala ya ce akhbarani abu humayd bin sa'idi abu humayd mutumin banu sa'ida ya bamu labari radiyallahu anhum annahum qalu cewa sun tattaru su sahabbai radiyallahu anhum suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaifa nusalli alaik ya za a yi mu maka salati ka koya mana ya za mu yi maka salati wannan hadisin bukhari da muslim ne suka rawaito rahmatullahi alaihim faqal a wata riwayar sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dan yi shiru jim kadan sai sahabbai radiyallahu anhum suka damu zattansu wannan ana zaune kalau ya je yanzu ba mamaki wahayi ya sauka ya kira mana matsalar da bamu sai da zamu tunkare ta ba annabi sallallahu sai ce waye cikin ku yace yake tambayar da ake salati shi ma yazo jikin shi dai ya mutu yace ya rasulullahi ne ne yace to ga yadda za ku yi qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa azwaji Allah kai daɗin tsira ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da matayensa ana fahimta malan naka akwai wa zuriyati akwai wawon wurin wa zuriyati to na musa wawo na mu ƙara wawo an gani ko wa azwajihi wa zurriyati wato da matayensa da kuma zurriyarsa kama sallaita Allah kamar yadda kai daɗin tsira ala ali Ibrahim ga alayen Ibrahim wa barik ala Muhammad Allah ka yi albarka akan annabinka Muhammad alaihi salatu wa da kuma matayensa wa zurriyati da kuma zurriyarsa kama barakta ala ali Ibrahim kamar yadda kai albarka akan alaye dangin annabi ibrahim innaka lallai kai allah hamidun babban sarki ne majidun abin girmamawa ana fahimta wannan salati wa karantar da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan siga ta ɗaya kenan sai mu rubuta ta ana fahimta duk za shigogin gaba ɗaya malam zai kawo sai mu ga wacce ce ta inganta wacce ce bata inganta ba sannan yace wa fi riwayati malik a cikin riwayan imamu malik cikin muwatta radiyallahu an wanda imamu muslim shi ma ya rawaito rahimahullah an abi mas'udin al-ansari daga abu mas'ud mutumin ansar mutumin madina kala ya ce radiyallahu an sai annabi ya ce alaihi salatu wasalam ƙulu ga yadda za ku ce Allahumma salli ala Muhammad Allah kai daɗin tsira akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala ali da kuma alayansa kama sallaita ala ali Ibrahim kama yadda kai daɗin tsira akan alayen annabi Ibrahim wa barik ala Muhammad Allah kayi albarka ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala ali Muhammad da kuma alayen annabi Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim kama yadda kai albarka ga alayen annabi Ibrahim fil alamina kai a cikin talikai Allah innaka lalle kai hamidun yababban sarki ne majidun abin girmamawa Imam Muslim shi ma ya rawaito wannan riwaya sai annabi yace alaihi wassalam wassalamu kama qad ullimtum ita ko sallama kamar yadda aka karantar da ku ne saboda ai shi matambayin ya ce mun san yadda za mu yi maka sallama yanzu salati ya za mu yi maka to shi ne ce ita sallaman dama an riga an karantar da ku ita ana fahimta malai wannan shiga ta nauke kenan ta biyu to wafi riwayata ka'ab ibn ujra a cikin riwayan ka'ab dan ujra radiyallahu an yace da yadda za ku ce Allahumma salli ala Muhammad Allah kai daɗin tsira ga annabinka Muhammad alaihi salatu wassalam wa ali Muhammad da alayen Muhammad alaihi salatu wassalam kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai daɗin tsira ga annabinka Ibrahim wa barik ala Muhammad Allah kai albarka ga annabinka Muhammad alaihi salatu wassalam wa ali Muhammad da alayensa sallallahu alaihi wasallam kama barakta ala Ibrahim kamar yadda kai albarka akan annabi ibrahim innaka lallai kai allah hamidun babban sarki ne majidun kuma abin girmamawa kaga riwaya ta nawa kenan wannan bukhari da muslim su suka rawaito ta ita kuma to an uqba <clears throat> daga uqba ibn am radiyallahu an fi hadisi cikin hadisin sa wato malam baya kawo tambayar mai tambaya yanzu ya yanke kawai yana kawo mana sigogin ne kenan abinda za mu fahimta tambayar ta na natu a wurare mabambanta Shi ne kuma annabi alaihi salatu wasalam ya ba da salatin kuma sigogi daban-daban ko kai wannan ko kai wancan to yanzu riwayar Okba ɗan amr radiyallahu an sai ya ce fi hadisi Allahumma salli ala Muhammadin annabiyyi al-ummi wa ala ali Muhammad kaga wannan shi kuma gajere ne Imam Tirmidhi ne ya rawaito rahimahullah bi sanadin hasan ma'anansa Allah kai dadin tsira ga bawanka Muhammad wanda bai yi karatu ba ana fahimta wa ala ali Muhammad sannan kai daɗin tsira ga dangoginsa alayansa sallallahu alaihi wa alihi wa kun ga riwaya ta nawa kenan ta hudu ko to wafi fi riwayati abi sa'idin al-khudri a riwayar abu sa'id al-khudri radiyallahu an yace za ku ce Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik Allah kai daɗin tsira a ba kan bawanka Muhammad sannan manzonka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imam al-bukhari ne ya rawaito wannan siga rahimahullah siga nawa kenan biyar to muje wa haddathana al-qadi abu abdullah at-tamimi al-qadi abu abdullah at-tamimi ya ba mu labari sama'an alai ji daga gare shi wa abu aliyin al-hasan bin tariq da kuma abu ali hasan dan tariq an-nahwi wato malamin nahwu da qira'ati alai da karatuna akan sa qala duka sun ce haddasana abu abdullah ibn sa'adan al-faqih abu abdullah dan sa'adan malamin fiqh ya ba mu labari yaji haddasana abu bakrin al wato abu bakr al ya ba mu labari rahimahullah qala yace haddasana abu abdullah abu abdullah ya ba mu labari an abi bakr ibn abi darimi daga abu bakr dan abu darimi al-hafiz makiyayin hadisi an ali ibn ahmad al-ajli daga ali dan ahmad an harb ibn hasan daga harbu dan hasan an yahya ibn al-musawi daga yahya dan musawi an amr ibn khalid daga amr dan khalid an zaid ibn ali daga zaid dan ali ibn al-husayn dan husayn an abihi ali daga mahaifinsa ali an abihi al-husayn daga babansa husayn an abihi ali ibn abi talib daga babansa ali dan abu talib qala yaci. radiyallahu an addahunna fi rasulillah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kidaya su a hannuna inji abu talib abin ali ibn talib wa yace addahunna fi jibril a lokacin da annabi sallam zai bada labarin yace jibrilu shi ma haka ya kidayan abinda zamu karanto a hannuna wannan ana kiran shi hadithun musalsal ana fahimta rawi yadda ya kawo zai ce kaga yadda ma abin ya ce mani shi ma in zai kawo ce kaga kamar haka yadda ka gani haka shakir hadisun musalsal wato mai bibiyan juna wannan yayi wancan ya gani wannan yayi kuma kowanne ya tashi zai ba da labari irin yadda wancan ya bashi labari kuma har ma ya siffanta ga yadda wannan wane yayi ana fahimta malamai sai ya ci gashi nan wa qala hakaza nazalat min inda rabbil azza jibrilu yace alaihi salatu wassalam abinda zan koya maka ɗinnan haka ya sako daga mahaliccin girma Allahumma salli ala Muhammad Allah kai daɗin tsira ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala ali Muhammad da kuma alayen Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai daɗin tsira ga annabi Ibrahim ala ali Ibrahim da kuma alayen annabi Ibrahim danginsa innaka lallake Allah hamidun yababbe ne majidun abin girmamawa Allahumma barik ala Muhammad Allah kai albarka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ali Muhammad da alayen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kama barakta ala Ibrahim kama yadda kai albarka ga ainihin annabi ibrahim ala ali ibrahim da kuma alaye dangin annabi ibrahim innaka lalle kai allah hamidun ya babbe ne don abin girmamawa <clears throat> ana fahimta za ku ga abin daki daki daki daki farko an fara da salati yanzu an shiga albarka to allahumma ya allah wa taraham ala muhammad allah ka ji dan bawanka muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala ali muhammad ka ji kan gogon Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama tarahamta ala Ibrahim kamar yadda kai jin kai akan annabi Ibrahim ala ali Ibrahim da kuma alayen annabi Ibrahim innaka lallai kai hamidun yababbe ne majidun abin girmamawa Allahumma ya Allah wata hannan ka tausayi ala Muhammad annabi Muhammad sallam wa ala ali Muhammad sannan ka tausaya ma dangin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama kamar yadda ka tausaya ana fahimta ala Ibrahim wato ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da kuma alayen annabi Ibrahim innaka lallai Allah kai hamidun yababbe ne majidun kuma abin girmamawa Allahumma wasallim Allah wato kai daɗin tsira ala Muhammad akan annabi Muhammad sallam wa ala ali Muhammad da kuma alayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kama sallamta kamar yadda kai daɗin tsira da aminci wato kamar yadda kai daɗin aminci ala Ibrahim ga annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da kuma alayen annabi ibrahim innaka lallai kai allah hamidun yababbe ne majidun wato abin girmamawa wannan hadisi wato imamul bai ne ya rawaito shi rahimahullah amma maudu'i ne ƙagaggen hadisi ne ba shi da tushe ba shi da asali saboda akwai wani mutum sunan shi Omar bin Khalid al-Kufi mutumin Kufa kazzabun makaryaci don haka hadisin bai inganta ba <laughs> an fahimta kuma da shi ne za mu kulle lokaci yayi <laughs> allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك